Just create account for free and then after that you will get fee. Assalamu alaikum warahmatullah. Barkamu da sake kasancewa a sabon bidiyo. Yan uwa kamar yadda muka saba kawo sababbin application platform da sauran update. yau ma ga mu dauke da sabon bidiyo akan wani sabon platform wanda wannan platform din kawai zaka kirkire account ne kyauta kuma baya ga haka ka samu kuɗi cikin sauƙi ba tare da sai ka je kara shan wahala depositing recharging investment da sauransu ba da haka yanzu ba tare da bata lokaci ba mu je a fara bidiyon amma kafin mu wuce kai tsaye ga bidiyon kada ka manta idan baka yi mana subscribe ba ka danna mana subscribe sannan ka taba alamar kararrawa sai ka zabi all hakan shi zai baka damar da zarar mun saki sabon bidiyo a sanar da kai ok sannan zan ajiye muku link ɗin wannan platform din a description din wannan bidiyo tare da referral code ɗin da zaka saka kai amfani da shi cikin sauki ya shigar da kai cikin account ɗinka da kai tsaye da fara bayan ka taba link din kai tsaye zai fitar maka da fuska kamar yadda kuke gani hakan yana nufin cewa zaka kirkire account a cikin wannan platform din so ok so abin da zaka yi na farko bayan ka riga ka shigo cikin fuskar platform din kamar haka so za ka ga zaka dan karanta shi misali kamar yadda suka suka yi magana za ka ga sun ce sign up bonus activate a Uh, you will get 25 dollar sannan zaka zo zaka creating din account ɗinka kamar haka gashi nan kamar yadda suka example za mu create to abu na farko da zaka shine zaka saka full name ɗinka ya kasance ka saka full name ɗinka wanda kake amfani da shi a kowane ID card naka okay so sai ka zo nan gurin kuma ka saka some username abinda ka ga dama zaka kirkira okay zaka saka kenan abin nufi abinda kake so shi zaka saka a nan gurin okay so bayan ka saka kai tsaye abinda zaka yi shine zaka zo zaka saka email ɗinka okay bayan ka saka email ɗinka zaka zo ka kirkiri password akalla guda takwas ko sama da haka wanda dai ka san ba za ka manta ba so bayan ka kammala sa password na guri na farko sai ka zo ka sake repeat din password ɗinka ma'ana ka maimaita password ɗinka sai ka taba gurin da aka ce repeat password ok so bayan ka kammala saka password ɗinka abinda za ka yi za ka zo za ka taba a gurin da aka yi maka alama ta agree teams of service privacy policy wanda ka yarda da duk wasu tsare-tsare nasu sai ka yi tik kai. bayan ka yi tik kai sai ka taba gurin da aka ce sign a bayan ka taba gurin da aka ce sign kai tsaye zai fitar maka da wannan fuskar sai ka yi saving din password ɗinka kamar yadda ku gani ka riga ka kirkiri account a cikin shi wannan platform ɗin okay so abu da ka yi na gaba shine zaka ga ka iya yin cash out da sauran gurare daban-daban to amma me zaka yi zaka iya yin kwafi na referral link ɗinka gashi nan a nan gurin wanda duka idan ka gayyaci mutum za a baka 2 dollar for every person who click on it in an additional 10 dollar when they sign up successful ka gane in aka tabbatar da account din ya inganta kai tsaye gashi nan za ka yi watch video za ka yi refer friend za ka yi play game or download sannan za ka yi sauran abubuwa kamar yadda kuke gani za ku ga gashi nan a lot of people they are thanks for this platform because they are making more money on this platform da haka yan uwa sai a yi kokari a amfana da wannan dama ce mai matukar amfani ko kuma mai matukar girman gaske wacce muka kawo mana domin mu kanmu gaba ɗaya mu mu karu da wannan a platform ɗin wanda ake samun kuɗi sosai sosai da yi tsaye za ka iya taɓa gurin da aka ce offer idan ka taɓa gurin da aka ce offer za ka ga gashi nan yadda tsarin yake ka iya tsayawa ka karanta duk wani abu da kake da bukata a cikin shi wannan platform ɗin, domin ka karu da shi ka fahimci yadda za ka yi aiki da shi Za ka iya taɓa gurin da aka ce in true invite za ka taba gurin bayan ka taba za ka ga gashi nan abin da zai fitar maka a nan gurin za ka ga za ka yi copy na referral link ɗinka ne za ka yi share on facebook whatsapp twitter uh, share online sai kuma share on telegram duka gashi nan message biba skype duka gashi nan ko ina zaka iya yi har instagram to duka dai wannan shine abin da yake akwai zaka yi taba gurin da aka ce cash out bayan ka taba gurin da aka ce cash out akwai buƙatar ka gani balance ɗinka ya kai minimum withdraw the minimum withdraw amount for the first withdraw is 200 dollar and there is no amount limit for subsequent withdrawal babu wani maximum da za a ce wannan shine adadin abin da za ka iya cirewa wanda daga shine ba za a sake damar ka cire kuɗi ba a'a ya danganta ga adadin abin da ka tara gaba ɗaya a cikin platform ɗin amma dai ya kasance ya kai minimum sannan kuma za ka iya cire kuɗin naka ne ta hanyoyi kamar haka idan ka taɓa za ka iya ka cire kuɗin naka ta ɓangaren irin su paypal ah, gashi nan idan kai click here za ka ga an baka dama so za ga idan ka yi click za ga an baka dama an ce select ah, method za ka taba idan ka taba za ga za ka iya fitar da shi ta ope a ah, bab paypal cash app bitcoin bank card ah, bank card phone western union zele Benmo, to duka dai wannan gurare ne wanda zaka iya fitar da kuɗinka cikin sauki ta hanyar amfani da wannan platform ɗin wanda zaka yi amfani da shi kuma ka tara kuɗaɗe sosai sosai sannan kuma zaka yi taɓa in through videos wanda zaka kalli bidiyo ne kawai domin ka samu kuɗi a wannan platform din zaka ga idan ka kalli wannan bidiyon zaka samu dala ɗaya da ɗigo talatin da ɗaya when you are when you are watch this video you will in 1.31 dollar kaga za ka karu sosai sosai ga bidiyoyi da za ka iya kalla a cikin wannan platform ne. so a ga wanda yake da tambaya zai iya mana sharshi ta bangaren yi mana comment a mun gode mun gode da kasancewa da nazari tech sai mu tara a bidiyo na gabata da zamu sake kawo wani sabon bidiyo wanda zai amfani mu baki daya yan uwa idan kun ji daɗi ku daure ku mana liking a wannan bidiyon sai ku yi mana sharing ɗinsa a kafafen sada zumunta da kuke yi whatsapp facebook da sauran social media wasalamu alaikum sai mu tara a bidiyo na gaba ga wanda dai ilura zai ga ga yadda za ka kai kofi link ɗinka